Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da duk da ana kwaɗayin a saka mata a guraren nan in aka baki aiki irin wanda ba za ki iya ba ki karba saboda kada idan baki kin gaza a a ce a aidan duk mace ce ta kasa ta kaza Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis 27 ga watan Yuni shekara ta 2019. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin namu Hajiya Hawa El Yakub wadda ta tsaya takarar wakiltar Kano ta tsakiya a Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya. da kuma barista Aisha Ali Tijjani ya gwagwarmaya kare hakkokin bil'adama musamman mata waɗanda muka gayyata domin bibiya kan yadda za a cimma burin damawa da mata a dukkan matakai. Madugun tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi Hajiya Hauwa abin da take gani ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai wajen cika guraben da kuma tabbatar da shugabancin kwarai sai ta bayyana cewa. Ni a nazarin da nake yi shine idan ka zo ka aure misali ka san kana da nauyi a kanka tattalin arzikinka kake dubawa wace sana'a ce ta dace da kai wanda za ka iya ciyar da matarka da 'ya'yanka to haka zalika idan ka zo gudanar da mulki tattalin arziki shine nake yin digirgir a kai tattalin arzikin kano misali menene a'a muna da dawanau ne banda dawanau wanne dan adam muke da wanda yake da jari ne misali sai mu duba mu ce likitoci nawa gare mu wa'anda suka kimiyyar siyasa nawa gare mu wa'anda suka karanta shari'a nawa gare mu 'yan jarida irin ku nawa gare mu duk kowanne sai mun saka shi a gurbinsa sai tukunna aiki ya zama tuya ya daidai wannan shine batun da nake yi ana da wajen mukamai sun kusan ɗari wanda yake a cikin jihar kano mata ba su samu ba barista yanzu kamar da nake ta faɗa za a kafa gwamnatoci a matakan jiha da tarayya da irin waɗannan matsaloli ya kike ganin makomar eh, watakila mata a cikin wannan wato wa'adi na mulki da za a shiga ko da aka fara tun daga ɗaya eh, watan jiya ranar 29 ga wata a gaskiyar magana shine makomar mata a wannan tafiya da aka sa gaba mutukar ba su samu wakilcin da suke bukata ba muna nan jiya yau kuma babu wata magana ci gaba shi za ku ji maganganun mu suna kama da juna babu wata magana ci gaba in dai ana so mata su ci gaba sai an ba su kulawar da ta dace an ba su ilimin da ya dace an ba su an haɓaka tattalin arzikinsu domin da arzikin da namiji yake da shi idan mata za su zauna babu arziki cikin talauci saboda jiya ta riga ta kasance yanzu ga yadda muke ciki to idan muka yi amfani da iliminmu na jiya da yau da muke ciki to fa za mu iya harsashen gobe ya za ta kasance to a gaskiya idan ba a mu samu kula da ta dace ba ko da wajen naɗin mukaman ne to a gaskiya muna nan jiya yau wannan naɗin mukamai da za a yi ana magana naɗi daban ba da dama kuma a naɗa barista aisha a ce ita ce kwamishina kaza ko minista kaza ko md kaza ko executive secretary kaza wani abu ne mai zaman kansa sannan a bata sukunin yin bajinta ta amfani da basira kuma wani abu ne daban ya kike kallon za a bullo wannan matsalar misali yadda ku matan ba za a mai da ku aljihun baya ba misali an naɗa ku ana ce kuna tafiye amma kuma a cikin ofis ba a bari ku aikin da ya kamata to gaskiya magana yan uwata ce in dai ba za a dinga duba wance ta dace ba wance ta goge a ɗauko ta a sata don gogewarta da kwarewarta a fanninta da dacewarta da cancantarta da sanin ya ta a gurin a saka ta a kuma batta wannan yi mata shi zai sa ta zo ta yi aiki ta baje fahimtarta ta ƙure ƙwaƙwalwarta ta matse linzaminta wajen tabbatar da cewa ni fa na san kanka za aka ɗora ni to dole in isar ma wannan manufa amma dan a ce wai an kawo ka na ɗaya wata kujeran ma idan ka zo ka tambayi mai kujerar ita kanta ta san alfarma aka yi mata ba dacewa ta ba ba za ta iya bada da abin da kujerar take so ba aikin da aka ce ta yi ba za ta iya ba ko dai tana da ilimin bai isa ba ne ko kuma ilimin bai tumbatsa akan wannan bangaren ba ko kuma wasau da yawa ma sai kaga ilimin da ta karanta ta goge akan shi dabban? kujerar da aka bata ta yi aiki a kanta daban. Hajiya Hawa, menene shawara ke ga mata kalilan ɗin da misali yanzu za a naɗa ko tuni ma aka naɗa a mataki na manyan mukamai ko da a matakin aikin gwamnati ne da ake cewa civil service da kuma naɗi na siyasa domin yanzu mun ga anan kano misali gwamnan kano kwanan nan ya naɗa mukaman da ake cewa permanent secretaries manyan sakatarori a ma'aikatu da hukumomin gwamnati akwai mata a ciki da kuma daraktoci gwamna yar sa'i ya yi na farko nan masu taimaka masa na musamman akwai mata a ciki da dama na ga sunaye haka zalika gwamnan gombe da ya nada mutanen da su taimaka masu kafofin labarai na ga mata mace ko ɗaya ko biyu ne a ciki menene sa kwanki gare su misali don ganin cewa misali akalla tunda su yanzu abinda kuke kira representation ne a wannan matakin ana kallon a matsayin wanda suke wakiltar ku menene shawararki ko saƙonki ga ire su da ma waɗanda za a naɗa nan gaba? Eh to babban abin da ko da yaushe nake faɗi duk a lokacin da ko namiji ko mace zaka je ina yawan cewa ko namiji ko mace kuma wajibi ne na faɗa haka saboda a matsayina na kamar yadda tuntuna ake ta magana wanda ni karatuna ne saboda haka magana ce na san cewa idan dai har za a yi mulki ko namiji ko mace ne aka ɗora ka a guri to dole ka amfani da ilimin ka kuma ka zama to mai gaskiya ka amfani da ilimin ka wallahi na kan ce idan ka san ba za ka iya ba ka karba ma kuma ko mace ce a yanzu duk da ana kwaɗayin a saka mata a guraren nan in aka baki aiki irin wanda ba za ki iya ba kake karba saboda kada idan baki kin gaza a je a ce a aidan duk mace ce ta kasa ta kaza ta zama to mai gaskiya ka kwatanta gaskiya ka tsaya ka jajirce kuma a zamanin da muke ciki wanda muke cewa zamani na amfani da na'ura ya zamanto hankalin mace ya zamanto ya kai gurin na cewa yanzu magana ce ana cewa duniya ta zama gari guda kada ta yi tunanin cewa a cikin ɗakinta take a cikin ƙuryar kuma lungu take magana ce duk ofis ɗin da aka ajiye ki ana so ya yi fice wannan shine muke gaya wa ɗalibanmu muna musu bita duk inda kaga aka saka ka a guri to ka tabbatar cewa ka yi fice fice a ina ba a local government ɗinka ba kuma ko da aikinka na local government ne fice a ina ba a state ɗinka ba kuma ko da aikinka na local government ɗin ne ka yi fice ya zamanto kai ne mai aikin local government da ya fice a duniya yanzu duk duniya haka akwai abin da muke kira benchmark wannan benchmark ɗin shine zai zamanto kake dubawa hmm. saboda haka ni ina kiran mata cewa duk abin da kika saka a gaba ki tabbatar cewa kin yi fice a duniya ma gaba ki daya kuma ki nemi ilimin sa idan ba ki da shi idan kina da ɗan uwanki mata wanda za su tallafa miki ko kuma wani wanda um, za ki iya amfani da na'urar gizo ki duba ki ga yadda ake abu in kin kasa mu da muke consultants a neme mu kyauta za mu tallafa wa mata. Nan kuma za mu dasa aya bibiya kan wannan batun. da kuma fatar matan da Allah ya sa suka samu shiga gwamnati za su riƙe amana su zama kyakkyawan gurbi domin buɗe ƙofa ga na baya. Mata, kuma muna so mu ji daga gare ku, tambayar ita ce menene za ku so ku ga matan da suka samu mukamai sun yi da za su zama da ma'ana a wannan fafatukar? Sai a tafi shafinmu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmawa ga wannan maudu'in. Yanzu a madadin bakin namu Hajiya Hauwa El Yakub da kuma barista Aisha Ali Tijjani. Muna kuma miƙa godiya ta musamman ga magidantansu domin gagarumar gudunmuwa da suka bayar ga nasarar wannan shirin. Sai kuma wakilin Mahmud Ibrahim Kori da ya jagoranci tattaunawar da kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba